nake shekara ta dubu biyu da takwas a da tara ta miladiya za mu tafi kasali da yake cewa ta jibu izalatin najasati an saubin musalli wa badanihi wa makani a babin shi ne ya ce gusar da najasa tana wajaba daga tufar mai sallah da jikinta da makamin da yake yin sallah wannan ya yi bayani a kan wato wannan babin ya kulla shi ne kan hukuncin na najasa kawar da najasa bayan ya yi bayanin menene waɗanda abubuwa ne suke najasa waɗanda abubuwa ne kuma suke ba najasa ba mun ambata cewa fa'idar kawo wannan babin wannan kasali ne domin ka san abin da in ka san abu najasa ne to za ka san hukuncin ruwan da ya jikita da wannan abin da ya jikinta abu na biyu kuma za ka san cewa yana daga cikin abubuwan da ya da ya wajaba ka guje shi domin ingancin sallarka da kuma sauran ayyukan ibada da aka kankanta sarki daga najasa wato sanin taharatul alhabar wato sanin ƙarfin dauda to nan yake tarjibu izalatul najasa kawar da najasa al-izala shine al-mahaw kawarwa an najasa ko mun san me ne ma'anarsa kawar da najasa yana wajaba an saubin musalli daga tufar mai sallah yin sallah wajibi ne ya tsarkake tufarta daga najasa dalili akan wannan shine fadin Allah ta'ala wa thiyabaka fatahhir a cikin suratul muzammil al-muddathir wa thiyabaka fatahhir malaman tafsiri da dama sun fita akan cewa wannan zahirin ta ne umarni ne ga allah sallallahu alaihi wasallam da ya tsarkake tufafinsa ya tsarkake tufafinsa sannan kuma حديث الأسماء أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول من قال الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحي ماذا تفعل؟ سيدة تكلمي مو ما تمو منه jinin haila yana taɓa sufarta yaya za ta yi sai yake ta huttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tanbahuhu wa tusalli fihi ta kankare shi sannan ta tuttuɗa shi da ruwa sannan ta wanke shi da ruwa sannan kuma ta sallah ta sallah da shi to da ka ga wannan babu ma'anar a cikin sallah babu ma'anar ta ce a ce waɗannan abubuwan tana ambaci sallah bayan ta face cewa wato sharaɗi ne na kan cewa sai ta kawar da wannan najasar za ta iya sallah da tufafi wato kamar kada ta sallah a cikin tufafi da wannan tufar har sai ta kawar da wannan najasar to daga wannan wannan ya irin da wanda malamai suka dauki izalatul najasa daga wannan kuma da hadisin ibnu abbas na wuce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta burbura guda biyu yake ana yi masa azaba azabar da ake musu ba akan babban ba akan bar wani babban abu bane ɗaya daga cikin ya kasance la yastanzihu min al-bawl baya tsarkake kanka daga bawali ma yana nuni akan wajabcin wato kawar da najasa daga jikin mutum da kuma daga jikin tufarsa wa badanihin da jikinsa jikinsa shi ma wannan ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ga mace mai yin jinin istihaba yake irtili anki dama wa salli irtili anki dama wa salli ki wanke jini daga gare ki sannan ki sallah wato ma'ana wannan jinin hailar tun da najasa ne ba za ta yi sallar da ke a haka ba har sai ka wanke jikinta wanda ke shine ma'anar sharadi wa makanihi da makanin da zai yi sallah inda mutum zai yi sallah shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wani bakauye balarabin kauye ya je yin tsari a cikin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce أريق عليه ذنوبا من الماء ذنوبا من الماء سجلا سجلا من ma. ku kwarara masa guga guda na ruwa to guga duka al'adar ta guga a wancan zamani kamar kusan ne suke yi saboda haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni tare da karancin ruwa da ake yi amma ya a ɗauko ruwa a zuba wannan ya nuna kan cewa tsarkake wurin da ake yin sallah kuma wannan wajibi ne kuma sharadi wannan sai da dalilan da yasa malamai suka tafi jamhurin malamai suka kusan malamai suka tafi akan cewar wajibi ne mutum ya tsarkake jikinsa da tufarsa da kuma wurin da zai sallah idan ya zo yin sallah وهو ما تماسه أعضاؤه إذا وهو ما تماسه أعضاؤه نعم masjidan ya tsahura an sanya min kasa ga baki ɗaya ta zamanto masallaci da kuma mai tsarki mai tsarkakewa eh, to ma'ana aslan kasa mai tsarki ce amma wannan baya nufin kan cewa ba yana nufin kan cewa idan aka gane jasa a kan kasa ba shi kenan kasa ta tsarkake na jasa haka ne da zai a zuba ruwa a cikin bawalin a arabi ba wato asali idan da asalin kasa akan sahara ne don haka idan ka zo a gida a gida ko kuma ka shiga wani waje asali ka cewa yana da tsarki har sai ka ga dalili akan rashin tsarki akan najasa wato al'aslu fil asha as-sahara ba ka da cewa akwai najasa a waje sai ka ga alamunta sai ka ga alamunta ko kuma a suwar wanda yake ɗaya daga cikin da malamai suke faɗa wanda yake ba ne yake da cikin ba shine wato taglibul ghalibi ala zahir karin jayar da abin da yake shine galibi akan abin da yake shine asali yanzu kamar alal misali mace wanda take mai goro wanda take fara ta da cewa yaranta suna tare da shi kaga in ka tashi ana neman sifar sallah kaga ba za ta ɗauki sifar da take goyo da shi ba ta ce za ta yi sallah a ciki har sai in ta tabbatar kanta ya babu najasa a jiki domin asali a galibi a kan wannan sifar ya zama cewa akwai najasa to wannan sura take tajlidul ghalib wato tarinja yadda abin da yake shine galibi akan asali asali dukkan sifa mai tsarki to amma wannan asalin wani abu yayi mu'arada da shi ya saba masa shine abin da yake shine bisa abin da yake shine galibi na rayuwar mutane kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake kada ku sha ruwa a cikin kwanukan shan ahlul kitab kaga asali kwanukan shan shi masu tsarki ne shine dukkan wani abu tsahiri ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda taglibul galibi saboda rijayar da al-zahir ala al-asl domin zahiri shi ne cewa wannan kwanukan nasu da ƙwarran nasu da da ƙorukan nasu suna kan giya suna dafa alfujir a saboda haka galibi na jaka ne to nan sai aka rinjayar da abin da yake galibi akan abin da yake shine asali eh, da haka wannan kasancewar gan ƙasa tana nan haka yake kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asali na ƙasa sahara ce da haka idan kana tafiya ka tsaya a cikin daji za ka yi sallah ba sai ka sa kafin ba kawai kake sallah a doron ƙasa sai in har ka ga alamu na jasa a wajen da za ka sallah sai ka kawo daga inda za ka yi inda yake da najasa ne وهو ما تماسه أعضاؤه لأكل أبن أكل مثل مكان المصلي حين ما تماسه أعضاؤه wurin da jabban da yake yin sallah da shi shi ke ba wai ba wai inda sujada inda zaka rike inda sujada ka zaka dauka ba shine makanin musalli makanin musalli ke duk inda jikinka zai taba saboda haka da inda kafa tafin kafa ka za su taba yayin da kake tsaye da inda jiyoyin ka za su taba in kai sujada da inda hannayen ka za su taba in kai sujada da yanda goshin ka da hancin ka zai taba in kai sujada saboda haka da zakin sallah akwai najasa yadda sai idan ka sunkuya ne in ka tunkiya zai zama ke kanta ne kana karkashin cikin ka inda baka tada ta ba wannan sallar ka bata dace ba domin wannan ba zai zama ke makamin musalli ba makamin musalli ma tamasuhu a aba'uhu inda inda wato a gaɓoɓin mai masallaci suke taɓawa Ita idan kana zakiran laha qadiran ala idalatiha idan wannan sharadi ce wato kawar da lugata wajibi ne amma ba mutlaƙan ba da sharaɗi sharaɗin ya zamanto zakiran laha yana ne kula na jasar wato ba mai jahiltar ta ba ba kuma mai manta ta ba qadiran ala izalatiha yana da ikon gusar da ita sharaɗi biyu ya sanya wato baya wajaba akan mai sallah ya kawar da najasa daga jikinsa da sauran abubuwan da aka ambata sai da wannan sharaɗai guda biyu na farko ya zamanto yana sani yana sani da ita da haka wanda ya yi sallah alhali bai san akwai najasa a jikinsa ba wannan za a ce sallarsa da kai ba sai bayan ya idan da sallah sannan ya ga najasar a jikinsa me hukuncin sallarsa sallarsa tana nan shi yasa na hatta a wajen imam malik da yake rama sallah a adatul waqti ya rama matsayin lokacin sa wato ya rama sallar a cikin lokacin to matsayin lokacin da bai fita ba ta jihar istihbabi ne mustahabbi ne ya rama amma asalin sallar ta riga ta yi haka zalika idan kuma ya san da najasa a jikin tufarsa ya san cewa wannan wannan lokacin da yake halin tafiya ya tsaya ya yi bayan ya tsaya ya yi bawani babu ruwa bai gama yin tsarki da hoge ba kuma ya ji kamar fitar bawani a jikin tufarsa ya tuna da wannan akan tufar ta jikinsa kamfansa amma sai ya manta kwata kwata da baki ya manta aka zo sallah kai sai alwala ya sallah abin wannan yana yawan faruwa to wannan shi ma hukuncin ta kaga bai karar da najasa ba ya sallah bai ita bai kawar da ita daga jikinsa ba daga fitarsa ba amma me yasa bai karar da bai kawar da ita ba nasiyan laha ya manta manta waye to a nan wajen ya zamanto ya saba a sharaɗin yin sallah ba an yafe masa wannan dalilin wannan kuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wata ran yayi sallah shi da sahabbai yana cikin sallah sai suka ga ya cire hadar sa takalmin sa yayi jifa da shi to duk sahabbai kuma suka cire takalmin su suka jefa bayan ya idan da sallah sai ke musu yasa kuka jefar da takalmin ku suka ce ra'aynaka hala'tani na alayka mun ga mun ga ka jefar da naka ne sai ke jibrilu ne ya zo ya bani labari annabihima qadara cewa akwai dauda akwai najasa tare da su shi ne jefar da su to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake sallar daga farko kaga ai bai san da najasar ba ko sai da jibril ya gaya mata bai san da ita ba saboda haka da ba ta sallar ta bai yi ba tunda bai fara sallar daga farko ba inda idan wajab inda wato yana wajaba mutum ya kawar da najasa ko ba bai san da ita ba to sai a ce da a lokacin da sai a ce yayi sallama ya sake fara sallar tun daga farko ba ma kasancewar ya ci gaba da sallar ne bila'i ya yi cewa kenan in farko da yi na sallar ya inganta menene yasa ya inganta don ya nuna cewa ba dole ne a kawar da najasa ba kawar da najasa dole ne saboda yanda hadisan da muka ambata na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da yasa nan bai gaba a kansa ba shine abin da yasa nan bai gaba ba saboda bai san da najasar ba sai da aka sanar da shi to dan haka hukuncin mai mantuwa da hukuncin wanda bai sani ba duk hukuncin su ɗaya ne sharaɗi na biyu qadiran ala izalatiha ya zama yana da ikon kawar da najasa yana da ikon kawar da ita idan alal misali mara lafiya ne akan gadon rashin lafiya an kawo masa faifai yayi taimama bin sallah wanda yake ki kawo masa taifan nan yake tafiyarsa ba wanda zai zo tare da shi ya canza masa kayansa wanda yake akwai najasa a ciki kuma sai akan kansa ba zai iya canza kayan ba to nan wajen shi ma sai ya sallata a haka domin ghairu qadirin ala izalatiha ba su da ikon kawar da ita dalilin wannan ko shine la ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abin da na umarce ku da su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi shi gargadan ikon gargadan ikon sa yayi abin da yake gargadan ikon sa yayi sai mana amma abin da yake ya hau nan ba zai iya ba saboda haka sai ya sallah a wannan halin shine abin da yake da iko yi sallarsa a wannan hali sai ka da iko yi wa haka za ka kiyasin duk wanda yake cikin irin halin wannan wanda zai zama to kanta ba zai iya amfa ba zai iya kawar da najasa daga jikinsa ba kamar wanda yake yana sallah najasa ta fado a kansa amma yana cikin halin da yake ba zai iya kawar da najasar ba saboda kasancewar ciwo ba zai iya daga hannunsa ba ko kuma abin da yake faruwa ga waɗansu a daure hannayen kamar da waɗansu turtunoni da za ka ga an yi musu irin wannan kawai wannan musulmi da ake daure su a a Guantanamo ɗin da sauransu ba irin abin da ba su gani ba akwai wanda aka sashi wata shida a cikin wani waje sai kace kabari to irin wannan kaga irin wannan abubuwan duk ba su da ikon yin to dan haka sharaɗin wato wajabcin kawar da najasa dole sai ya cika sharaɗin nan guda biyu daga nan sai kana sane kuma kana tune da ita sama kuma kana da ikon ka kawar da ita bil ma'i al-mutlaq ya kawar da najasa wajen ce kawar da najasa din nan bil ma'il mutlaq da ruwa wanda yake mutlaq din shine ruwa wanda yake ba tare da an ba kai da yake da wani abu ba ruwan aure ba ba ruwan coca cola ba ruwa dai wanda aka sani din nan wanda muke bayanin sa a fasali na farko wato ma'ana ba a kawar da najasa sai da ruwa da haka idan ka kawar da najasa da abin da yake ba ruwa ba wannan bai kawar da ita ba abin da yasa ruwa ya ayyana domin shi ne asali shi ne Allah madaukakin sarki ya kusanta shi da cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa daga sama mai tsarki akan kanka mai cewa ga wani ka saboda ruwa shi ne mai cewa kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi taqrisuhu bil ma ta cikin da ruwan ta cikin da jinin haila din da ruwa haka zalika bawalin a'rabi cewa a kawo ruwa a zuba sai dai a surorin da ya zama to aka yi afuwa a kansa wanda yake kuma a yanni ne sun fita daga cikin asali shi shine kamar addalku shi da wato kankare a abinan goge kasan takalmi goge kasan kufi takalmin kufi annabi sallallahu alaihi wasallam yi rubuta mutum ya sallah a cikin ta haka zalika fadan ka anna alai ta kalli fada sandan illa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rubuta ya ya umarnin a sallah a ciki ta idan mutum ya zo masallaci ya duba takalmin idan ya yi takalmin in ya gane duka to ya ya goge shi da kasa sannan ya sallah kaga ba a ce ya wanke ba to wannan an yi rufta da najasar da aka taka ta da takalmi kawai najasar da aka taka ta da takalmi da wanda shi wannan ba wajibi bane sai ta sanya ruwa domin da za a ya za a ce dole sai an sa ruwa an goge da karancin takalman fata din da suke da shi a lokacin an san fata kuma in ta ji ruwa ya kike yi lalacewa take ta aka ga musulmi ah. da hada ta gani amma ba idan ya zama cewa yin ibadar zai kai ya zuwa ga kai ya zuwa ga sai an tura ta dukiya sai zama halal ne dan a dukiya ya sukanta ruwan teku da cewa a sahud barka cewa. ne da ruwa ruwa wanda yake mutlak yawanci mutane suka yi tambaya a nan wajen shi ne cewar kamar mutumin da yake da fitarwa da najasa sai haɗa ta tare da sauran tufafinsa waɗanda suke masu tsarki amma sun yi dauɗa ya ba mai wanki ya je ya wanki mai wanki da yake yi wanki da shi ma'ul mutlak ne da wani irin ruwa mai wanki yake wanki eh mutlak ne ko dai ruwan omo yawwa ruwan ɗauraya shi ne mutlak amma ruwan wanki ai ruwan sabulu ne ruwan sabulu mutlak ne to amma yayin da ya wanke dauda da wani ya wanke ta ba mutlak bane da ruwan sabulu ya wanke ta da ruwan sabulu ya wanke ta don haka abin nan sai idan ya zama cewa ya yi amfani da alma'un mutlaq wajen daure kayan nan zai zama ya ke na jasa zai zama ya ke na jasa to a wajen waɗanda suke ganin izalatul najasa ba aiki ibada bane sai haka ba sharadi sai da ba sai da niyya ba kamar irin wannan kana da kayan ka ta ji ka ba mu wanki ya wanke kuma da ya wanke din ya amfani da ruwan da ya dace ya wanke da ruwan sabon sannan ya ɗauraya to shi nan shi bai san cewa ya wanke najasa ba kuma ba kai ya wanke najasar ba to tun da ba sharaɗi ne sai ka yi niyya ba wanke najasar ya inganta tun da min babu turuk idaratul najasa suna ce malaman suke suna ce min babu turuk abin wato barin abu ne barin abu ka baya buƙatar niyya barin abu baya buƙatar niyya kamar za ka ce abin nan a kayan niyyar barin zina sai da niyya تلجيز da ya inganta cewa ta zargina in baka yi baki kenan ko da niyya ko ba niyya in baka yi baki kenan saboda haka babu turuk haka yake baya bukatar niyya to idan ka zaka ta wannan babin suka dauki ta wannan babin malamai suke sanya shi da haka idan dai an yi amfani da alma'ul mutlaq wajen wajen wanki ko da ba a niyyar ba ko da ba a halarta akwai rubutun da za a wanke ba in dai an yi amfani da ruwan da ya dace a cikin shari'a ce wanda yake ambato alma'ul mutlaq sai da najasar ya inganta يكتب لو أزالها بغيره وصلى لم تصح الصلاة بأزيد تودى لجسر بغيره دولنك ولمي الماء المطلق ونظر وصلى صلي صلى بين الجبر لم تصح الصلاة ولا صلى بك إن جنسر معنى ده جي يأمتانيها ومكمكل ده جي أمتانيها ومكمكل يتوى يكون مفيد لجسر ولن بزمن فيها إن جنسر دي جي تودى أي منك جدا إلى كان دعيني تعقول كان كان دعيتي كان أصلا طاولا أتى فيا ذات جرى في أنت جوجها منك دمي جدا على هذا جاب في الجهة منك إذا منتوب حلقا إيه إيه كان صار جمع صار جمع أنت كذا كان أنت سيا أنت كذا كذا كان ثاني في سكوت جا نجسا جيلا جل في كثرة فإذا مثل يدي يسعى رواق إن بوجه الكورد لجسر يسعى ونكمي كان كونك من سيولا ثم يسلى بأن تفعل لرسة صحة صلاة sallar sa bata inganta ba saboda sharaɗi saboda ya saboda ya cire sharaɗi daga sharaɗin sallah idan mutum yana cikin sallah yana cikin sallah sai aka kwararo ruwa na irin aka fararo ruwa na abu na banɗaki alhali shi kuma yi sujjada da sani ba kawai sai ruwa ya zo ya haɗa da shimfiɗar da tufafin nasa to bakalat su sallata ta ɓaci domin ya zama domin sharaɗin ya kare amma wannan da sharaɗin cewar ya ci gaba da sallar a ko kuma ba zai iya kawar da ita ba amma idan ba kamar a ce najasa ce wadda yake zai iya kayar da ita kamar alal misali ya yi su ya yi ruku'u sai ga babbar rigarsa sai ga jini a jikin babbar rigarsa jinin kuma mai yawa wanda yake wanda yake najasa ne mai yawa sai kawai ya sauri ya zara babbar rigar ya kan da ita ya ci gaba da sallarsa da sakura da jama'a za a ci sallarsa ta ɗauka ba za ta ɗauka ba domin ya kawar da ita to amma wannan da sharaɗin cewar kawar da ita ɗin ba zai zama da aiki da yawa ba tunda inna fi salati la qibla akwai abin da ke tabbatar da mutum a cikin sallah bai kamata ka bar aikin sallah ka shiga da wani abu ba idan kawar da najasar zai sace wani aiki mai yawa to wannan ba zai zama ya baka damar ka kawar da najasar ba dole ka je ka sallama ka je ka cire ka cire ko ka wanke sannan ka dawo ka fara yin sallah na جزيرة ما سمى وجهها سوى. ماذا الله صلى alaihi عليه وسلم sallam an yana yin. ya yi sujada a masa sai aka zo aka ɗauko masa wato sulbi da mahaifa na wata taguwa da ta haihu aka ɗora a kansa fatima radiyallahu anha ta zo ta cire ta kawar da abin daga kansa yana sujada a lokacin sallar ya ɗago sannan ya ci gaba da sallarsa bayan ya gama ya musu mummunan addu'a kan wannan abin da suke masa saboda haka wannan A waɗanda ke cewa abin na izaratin najasa kawai da najasa ba tare da na irin abin da suke kafa hujja da shi to na farko dai wannan hadisin a makka ne hadisin abu sa'id al-khudri a madina ne inda ke shine da amfani da abin da yake na karshe na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu sa'id al-khudri yayin da san cewa yayin da mutum ya san da najasa a cikin sallah sai ya kawar da ita kuma sannan abu na biyu shine cewar jinin da ke cikin tumbi da kuma wanda yake na mahaifa ba ganin na cikin bane ba jini ne wanda yake na jijiya ba jini ne irin jinin da ke jikin nama sai haka wannan jinin ba na jasa ba ne wannan jinin ba ne ganin kawai jasa da kai dai ganin kawai a babin dau'a ne jawabin farko dai shine mu'tamar kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam an kawar da aka kawar da najasa ya ci gaba da sallah to haka zalika dukkan wani wanda yake sallah sai najasa ta faɗo kansa in ya kawar da ita kamar yadda zai a hadisin na alaihi hadisin hadisin ibn hujji inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wannan takalmar shi ma in zai iya cirewa ba tare da ya aiki mai yawa ba to sai ci gaba da sallarsa sallarsa ba ta ba don haka a cikin maganar malam da yake cewa baqalat salatuhu akwai tafsiri ba wai mutlakan sallarsa ta ɓaci bane a'a sai idan ya zama ko ba shi da ikon ya kawar da najasar ba shi da ikon ya kawar da najasar tare da aiki wanda yake kankan ne ci gaba da sallarsa وكذا إذا ذكر وهي في الصلاة هكذلك إذا يكره وهي في الصلاة الهال ينا تكون صلى أن بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة سوى أقول نجاسة أتفرسة ko jikinsa ko makaminsa yana cikin sallah ce ya tuna da najasa ya san cewar a ce a hanya ya tsuguna da ya ƙarfi da riga ya karkace tufarsa wanda ya kamata ba akwai karfafin najasa a jikin tufarsa kamar kamfansa ya tuna da wannan a cikin sallah to a wannan halin tunda idan zai iya idan zai iya kai idan zai iya cire shi kamar da ya zo a hadisin na alai ke cire na ke cire tufa amma in wanda ba zai iya cire ne kamar kamfai in ya tuna da shi yana cikin sallah to sallah ta ɓaci sai ya sallama ya je ya fara sa ya kawar da ya sa ya cire wannan tufar ya sanya mai tsarki sannan ya zo ya sallah wa haka ba idan a jikinsa ya tuna in a jikinsa ya tuna a kan cewar akwai najasa a jikinsa wanda bai wanke ba ko a inda yake sallah akwai najasa a wajen wanda yake ba zai iya kaucewa daga gare ta ba to duk a nan wajen sallar ta taɓa shi. wal ba kayan makani na jita idan bigiran da yake yin sallah mai najasa ne wa ja'ala alaihi satiran tahira ya sanya wato abu mai fitira zahira mai fitirce sai mai fitirce su daga najasa bahira kuma ya zama to shi ne tsarki ne kamar da sanya shimfiɗa ko biyu ko tabarma ko kafe kasifan amma ya zama to mai kauri yanda zai zama to kanta najasar ba za ta ba za ta kulle shi ba idan ta yaki ba za ta yi nace ta su fito ciki ba ko kuma ya zama to yanda yake ko da ba ɗan ya bace busasshiya ce da zai zama to kan cewa ta ta kuskure ciki ba idan dai mai kauri ne zai hana ya zama to kan cewar in ya sanya kamar baya babu najasar ne a inda yake tsaye ko inda yake zaune da bimusallata ai kafi wato kafifan bimusallata da sa wato mai ido uku ai safinan wato mai kauri jagatu salatu alaihi ko ma ga mai lafiya alama rajjaha ibn yunus akan abinda abu muhammad ibn yunus ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya rinjaya wato waɗansu malamai sufi idan ya zamanto akwai najasa aka sanya sutura wanda za ta suturce najasa to ya halatta a sallah a kai da mai lafiya da mara lafiya duk ɗaya tun da sharaɗin da aka sanya shi ne ya zama to kan cewar inda gaɓarsa za ta taɓa ba waje ne mai najasa ba in kuma aka sanya abu da ya fitirce najasar ya zama to cewa gaɓoɓinsa suna kan abin da yake ɗahiri da mai najasa an fahimta na'am wannan fasali nan da ya magana akan akan na najasa hukuncin da kuma da me ake yi da kuma halin mutum yayin da ya zama kan cewar yana da najasa yayin da najasa ta faɗo masa a cikin sallah ko kuma yana da najasa ko kuma liman haka da dalika kamar liman yana cikin sallah sai ya zama kan cewar an gaisu da najasa a abin nan an gaisu da najasa shi ke son zaura ta sallah a gunka to anan wajen yaya za a yi kai mu kana sallah bayan lima ka gaisa yana in kake subhanallah ba zai san shi ne kake faɗa eh in kace eh tun da ba mutuwa yi ba in kace subhanallah ba zai fahimta ba yana ɗauka gida shi take karatun sa ya daɗi <laughs> saboda raka ya mutum zai kenan na'am ka dawo shi ka shiga gaba saboda babu dalilin da zai sa ya ka jawo shi babu dalili shi ne suke cewa wani yana daga cikin furu'ul hanabila cewa idan zai yi idan zai yi a nuna masa najasar ya kawar da ita hmm? kamar alal misali rigar za a iya cire masa ita ko kuma za a iya zari ta daga jikinsa sannan ci gaba da sallah to a yi duk idan kuma ba zai yi ba idan kuma ba zai yi ba to shi ma ne da ya gana gasar sallar sa ba sai ba shi kalilan sallar sa kai shi wanda ya gana gasar ba tunda ya san cewa sallar ba sallar ba ingantacciya ba ce ya san cewa sallar liman ba ingantacciya ya san cewa sallar da ake ba ingantacciya ba ce inda ke liman ya sani saboda tun da sallar a haɗe take da sallar liman ya san cewa shi ta sallar ba ingantacciya ba Tun tunda yana sallah tare da ciki ya kai cika sharadi amma shi liman bai san da haka ba da haka in liman ya sallama sallar liman ta yi da kuma duk mamu wanda bai gani ba shi ko wanda sai gani sai su sake sallah sai dai su fita daga cikin sallar. ki fita daga cikin sallar wannan sura ce ki fita daga cikin sallar ki gaya mata eh, ki fita daga cikin sallar ki gaya mata sai ya istikhlaf ya janyo wani ya ci gaba da sallah sallar su cikin ta sabunta sallar ai wancan ya rushe wancan ta rushe hmm. wancan ta rushe domin sallar ta zama ta batila yayin da suka san cewa ba a cika sharadin ba sallah kan antara sai a kan kantara ai wannan ba da alaka da da eh, ba ta da alaka da litar din ijaratun najasa domin alkantara ba ba ta da alaka kawai kasancewar ita ba mutasila bil eh, eh. da wato abin da zai a kai ba kasa bane tun da tudu ne kamar gada to amma kasancewar ya haɗa abin nan tun da wani bin ɗinka mutum da arga za a iya zira wani ba da alaƙa da ijalatun na jami'a yau fa an yi da jami mutlaka ana yin rangwame a kan jini wanda yake kaɗan mutlakan kowane irin jini ne ko jinin haila ko jamal mutko ballantana kuma uwa uba da yake ma ba na ta ba sai jinin da ke cikin tsokan nama yu'fa anhu in dai kaɗan ne ana yi masa ana yin afuwa a kansa ma'ana idan ana yin afuwa daga wajarki kawar da ki daga jikin mutum ko daga tufarsa ko daga inda yake yin sallah ba dole ne ki ya cire shi ba a wato wannan afuwar da aka yi zai iya ɗaukar ɗayan ma'ana guda biyu in ma kan cewa ba dole ne idan a ce a jikin mutum akwai jini ɗan ƙanƙani ba dole ne sai ya wanke shi ba zai iya yin sallah da shi tare da ya san cewa akwai jini din yana ganin sa kai sai ya kabbara ya je sallah ko kuma idan yayin sallah alhali a cikin sallah sai ya gani yana cikin sallah sai ya gani in kaɗan ne an ya fi maka ci da sallar ka babu komai wanne ne daga cikin ma'anonin guda biyu kaulan a cikin matabar imam malik waɗansu sun tafi akan na farko amma zahirin mudawwana akan na biyun shi ne cewa idan jini ba su da yawa a jikinka kana ganin ka ko na gasa wanda yake ba ni a jini zai mu fara da shi ne ake magana a kanka ka ga jini a jikinka ka zo za ka tayar da sallah kafin ka tayar da sallah sai ka gan shi to ka je ka wanke sannan ka zo ka ci gaba da sallah sannan ka je ka sallah amma idan kana cikin sallah ka gan shi to ka ci gaba da sallah ka babu komai shine babu shine abin nan din a shine abin da zahirin mudawwala yake nunawa ba wai ana nuna kan cewa idan ka ga jinin dan ba shi da yawa tunda an yi afuwa ba ku ne ka je kai sallar haka ba idan ka je kai sallar haka zai zama to cewa cewa baka cika sharadin sallah ba wato izalat eh, kawar da wannan jinin ana yi maka rangane a kan rashin kawar da shi idan ka gan shi a cikin sallar ba wai idan kafin kai sallar ba kafin ka sallah kan wajibi ne in dai kana sane kuma kana da iko ka kawar da shi daga jikinka wannan najasar akan jini ne mutlaqan sawa ai a'ani da yanda kake kara maka wajhul itlaq in ka san ilimi yawanci in ka ji ce mutlaqan wato sai kawo abu ba tare da wani ɗan ba to koyaushe suna nufin akwai waɗansu abubuwa da suke buƙatar bayani yawanci za su bayyana eh, idan kamar da kai ne waɗanda suke an masu sauƙi ga ɗaliban ilimi waɗanda ke kuma marasa sauƙi sai dai ka tsaya ka yi amfani da tunaninka da kuma ka yi karatu mai nisa wataƙila ma abin da zai bayyana wannan ɗin a cikin magana ne sannan ka ƙwaƙwalo abin da yake nufi to kisa za ga sai sai yake mutlaqan inda zai faɗi wajen islam abin da yake nufi da mutlaqan ina ai a'ani sawa an kana da mahayi ko da jinin haila ne ai nifas ko jinin bisi ai maita ko jinin ko jinin gawa Ra'ahu رآه في الصلاة أو خارجها يا جميل أتين صلى أو خارجها كو أو جن صلى ta تتأثر القول الأول فيه wato ko a jalce sallah ta gani ko ba a cikin sallah ba inda jini ne wanda yake baki da yawa to ba wajibi ne ka kawar da shi daga jikinka ba a bisa qaulul awwal wanda yake lafiya zahirin mudawwala ba min min jasadihi ko a jikinsa ne au ghairihi ko kuma ba a jikinsa ba ko a cikin sani alal misali an yi akwa dalilin da yasa aka yi wannan akwai hadith na abu huraira a cikin dar qutni sai da duk kitab hadith ne wanda yake bai inganta ba bai inganta ba bai halatta a kafa hujja da shi ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'fa an mithli dirham al min ad-dam an yi rangwame akan kwatanta sai wato sisin nan na alfadari shi ne irin taban nan da ke cikin fata alfadari an san shi a jikin jaki da zai bisa da irin wannan wanda za ka ga daki ya ɗauke to na alfadari shi ne sanadin kifi din nan namu cewa an yi akwa akan wannan to wannan hadisin bai inganta ba amma abin da yake hujjan muka hujjan malamai a nan wajen shi ne cewa waɗansu yi hikayar ijma da kuma ilin sahabbai daga cikin sahabbai akwai Abdullahi ibn Umar kamar da a cikin muwatta ta Imam Malik ya kasance in yana yin sallah sai yayi a ah, haɓu sai ya sa hannunsa ya janyo jinin ya ɗaɗɗaure shi da hannunsa yadda ba zai faɗi ba to kaga wannan jinin a jikinsa ai najasa ne kama saboda da shi da yawa sai ya ci gaba da sallah ba ya fita daga sallah haka zalika aka rito daga Sa'id ibn Musayyib da Salim ibn Abdullah ibn Umar wanda yake kowane daga cikin su biyun nan daga cikin manyan manyan malaman Madina wanda ake ce musu daga cikin al-fuqaha us-sab'a wannan manyan malaman guda bakwai na Madina to waɗannan riwayoyi da aka yi daga waɗannan sahabbai da kuma dai shine kusan kaulin jamahirin malamai ban in ba a yi hikayar ijma'i ba waɗansu sun yi hikayar ittifaq sun ce ittifaq al-fuqaha akan wannan akan jini dai kusan an yi a akan cewar kaɗan ɗinsa an yi afuwa ba dole ne mutum ya kawar da shi daga jiki ba la'alla abin da ya sa saboda ganin kan cewar yawan yawan halayen da sahabbai suka kasance na yi sallah a cikin jinin su na ciwo kamar lokacin jihadi da kuma abin da aka rinke na daga tabi'ai kamar su Ibrahim na nasai an ce an gaishe na tafiya a kasan a jansansa saboda waɗansu kuraje da yake da su duk ya jijji a cikin kuma haka yake sallah da shi saboda tafiyar da yake yi yana gogar wannan kurajen har sai ya zama kan cewa jini da ruwan ciwo ya haɗe a nan wajen da wannan dai kusan shine babu hadith na annabi sallallahu alaihi wasallam amma aikin salaf shine yasa da kuma ittifaqin malamai idan suka yi zama kusan malamai sun sun haɗu akan aiki da wani asali to yawanci sai ga wannan ya zama to aiki da wani abu sai wani abu ya zama to asali akan kansa na'am a na gasa in ka bushe shi kenan ba shi ake cewa najasa ba ta ɗaukewa da istihala sai dai hali na ɗaya idan ya zama cikin cewa a ƙasa ne a ƙasa wadda take alama ba ga alamar ta ba an taɓa samun najasa a wajen ba a tsarkake wajen ba amma alamar ta kau saboda yau da gobe a bayan ƙasa to ne zai tsarkake ta amma kamar a cikin masallaci in aka ga najasa ya halatta a barta a ce wai yau da gobe da zafi da ruwa da sauransu a ai da zafi da iska ya ɗauke ta ba dole sai an zuba ruwa amma kamar kan hanya ko kuma a titi ko a abin a daji amma a tufa a tufa dole sai an yanke alaikum assalam wannan shi ne hujjar malikiya kan cewa bayanin kare ba da jasa bane akan cewa kare da zai ninka ba na jasa bane wannan hadisin bizzat shine hujjar malamin malikiya saboda haka yana kan a sauran malamai kamar musamman malaman shafi'iyya da hanabila da suke cewa kare na jasa ne zai ninka ba na jasa ne sun suke bukatar jawabi akan wannan Yawancin jawabin da suke faɗa shine kan cewar aiki abdullahi ibn umar cewa yi sun kasance suna shigowa suna fita kuma su bawali a cikin masallaci bai ba da labari akan cewar ba a a tsarkakewa ba sai a amfani da cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a tsarkake a zuba wato a gingar ruwa zai fitin ruwa akan fitarin wannan ɗan ƙauyen haka kuma idan suka yi kina ake zuba ruwa a wajen wannan shi ne wajen shafi'iyya na ai baya bari idan aka kawo cewa yayi dawalin yaro karami wanda bai ci a dawalin yaro karami ana yayyafa ruwa a kai amma na yarinya ana wankewa na yarinya ana wankewa to kuma kamar yadda muka ambata a wancan darasin a bambancin bambanci abin da aka bambance na tsakanin fitsarin yaro da na yarinya ne cewa na yaro saboda al'adar larabawa al'adar maza suna da yawan ɗaukar 'ya'yansu maza su da su a cikin majalisi idan aka kallata musu kan cewa ƙananan yara da suke yawan tafiya tare da sai in sun yi musu tsari sai sun yanki ga karancin riguna ga yawan da in aka yawan wanke riga za ta ɓaci wannan zai sa ya to kan cewar an ta amma saboda da suka ɗaukar yara mata suna su ba ya ta idan suka yi fitsari lalle sai an wanke fitsari saboda kana da babu yana da a cikin babin tafi a cikin babin rufta ne kuma rufta ba a ɗaukar ka'ida daga wannan ka'ida dai ita ce abin da cewa dukkan najasa sai an kawar da ita da ruwa tunda Allah madaukakin sarki cewa yi wa an anzalna minas sama'i ma'an tahura kuma duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a izalatin najasa in ba su in ba wuraren da aka yi rufta ba duk da ruwa yake cewa ai na wajen yanke jinin haila na wajen yin yin tsarki na wajen mai yin haila ta wanke ta jini daga jikinta na wanda da aka yi a zubarwa a nan wajen da inda aka yi sauki kamar inda aka ce a goge na kan takalmi fifty idan an gama gasa a goge shi da ƙasa shi wannan babin rukusani babin rukusani abin da fita daga cikin asal shi kuma wannan ya an ƙayyade shi da najasa wanda take mu'ayyana ita ce najasar da aka taka wajen tafiya haka dalika kamar zanin mace da kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tahiruhu ma ba'dahu cewa idan ta bi ta waje mai najasa idan ta je wanda yake mai tsarki zai tsarkake shi shi wannan an ki an ki ɗauke shi da ne ba za a ɗauki ka'ida amma a kan wannan ba ba za a ɗauki ka'ida daga wannan ba ka'ida shi ne sai da ruwa ƙalan ba ba ka'ida sai da ruwa shi ne asal na'am wa yasiru al-qayhi was-sadid haka dalika wato ruwan ciwo a ruwan ciwo da kuma jini da yake fitowa daga ciwo shi ma ya ce kaɗan ɗinsa mara yawa shi ma an yi afuwa daga gare shi to me ake nufi da kaɗan ɗin nan abin da yasa ake ilhaƙin wato alƙai ruwan ciwo da jinin da yake fitowa daga ciwo saboda dukkanin su babu su ɗaya babu jini ne saboda an haɗa su tare da jini kina ta ɗauke saboda kusantar su da jini kina ta ɗauke hukunci ɗaya domin ma ƙara da shai'a aka da hukumuhu ma ƙara da shai'a aka da hukumuhu duk abin da ya yake ya kusanci abin sai ɗauke hukuncinsa menene al-yasir din kadan din da ake nufi yake wal yasir ma dina dirham abin da ake nufi da al-yasir kadan shine wanda yake bai kai ba an san yau ta din sisi ko eh, wanda yake da yawa yara da kai sisi daga kai yara sisi yake ba ballantana wato ina jin abin nan abin wanda yake mai kamar abin nan eh? to an fito da naira mai kama da titi kwandala to to kun ji sai biyar dan kwandala wanda bai kuma cikin kwandala ba wal muradu bil dirham to inda kun ne me titi din ba ba kun ne dirham ba yanzu ka tara maka yace wal muradu bil dirham al bagli abin da ake nufi da dirham din nan shine wanda yake na al bagli na al fadari ai أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البطن تكي دائرة بتكي أتكي فرجباء تاع الفدري أي سند جاكي دوكي دا الفدري جسيا da irin wannan a cikin kasa daga cikin kasar ku za ka ga wani wanda yake ya dadi babu babu zaki a wajen to na alfajari ba na jaki ba ba na doki ba miqdarin wannan shine miqdarin ad addirhamin al-badl shine wato in ka ga ta dauki abin nan a circumference yanzu shine zaka ce ga abin da wannan radius ɗinka kamar abin nan kamar santimita biyar kamar sentimita bakwai kenan hmm? in kai in kai da'ira ɗinka وعن أثر الدمن إذا لم da kuma girbi wato wajen يجل آآ wannan maruri idan lam yunka idan ya zamanto ai bai kace ba ba a tatse shi ba wato in ka bar maruri ko irgiyan da yake irgiya to irin ruwan da yake fitowa ba tare da in an bawo in an matse shi ba ko irin tintin din nan ba tare da in an matse shi ba to wannan da an yi asuwa a ka. ba za ka ce idan wanda yana fita daga jikinka ko kuma akwai kirji a jikinka yana fitar da ruwa din ka ce ba za ka sallah ba har sai ka sa fularka ta rufe amma idan har za ka a bisa ƙauni ya je idan har za ka iya kuma ta ka rufe shi to wannan shi ya kamata kai amma idan ya zama cikin cewa baka san cewar zai iya fitar da da ciwo da ruwan ciwo ba sai ka kama sallah a haka sai ya ya fitar da ruwan ciwo har ya zama sai bai wuce wannan ne idarin ba na wannan titi din to ka cigaba da sallarka wannan ba zai saka fita daga cikin sallah ba to inda aka rawaito wa'annan wannan sahabi mai girma Abdullahi dan Umar da wa'annan malamai na tabi'ai suna yi da wato jini da yake gudana daga hancin su na haɓo na'am jinin bakin suna yana cikin wannan jinin bakin suna wannan ma'asirin sai dai da wanda yake an san ya san yana da shi to kan ɗauke ɗauke kinki ne istihaba

wa an dalil barazu kuma an yi afuwa daga jinin wato ki a kuda a a a abin ku in fili wannan tsaron kudin fili ne tsadi to shi ma irin wannan a jininsa wanda yake idan kamar ya mutu a jikin tufa za a ga jini in kamar irin su jini sauro da sauran su duk wannan an yi afuwa a kansa bal dukkan wata dabba wadda ta lanar ta lahasa'ila ba a wato jini da ke gudana tare da shi ne wato kwari jini da ya taɓa kaya da ya ɓata kaya wannan yana daga cikin abin da ake afuwa a kansa dan ai aslan ma dama wannan jini jini ne wanda ya taɓa ne amma kamar yadda ya gabata an yi saɓani akan damin barabe yana daga cikin damin lala nafsa lahu sa'ila kuma baya cikin kare wani kasanta a cikin babin nazarta ya kuma matar da kuma taɓo da kuma taɓo na ruwa shine mas'alar da ta kawo taɓo na ruwa wa in kanat al-azratu fihi ko da ta najasa bayan gida tana yana cikin taɓa illa an yakuna najasatu ghaliba sai dai idan najasa ta zama ta take ta farin jayi ta fi yawa a ciki أو يكون لها عين قائمة da من تولى كندا وتكاد عين النجسة to a nan wajen shi ne ba za ta jira ko ka sa kan hannunka ko a wajen inda aure ne ka jira sai ka ɗauke kanka daga nan wannan suwar ɗin guda hudu ne idan ya zama cewar wato yayin da aka ruwa ya kwaso taɓo na hanya in ma dai ya zama cewar ruwan ya ce wato ruwa da taɓo ɗin sun fi najasar yawa taɓo na hanya in ma dai ya zama cewar ruwan ya ce wato ruwa da taɓo ɗin sun fi najasar yawa idan ruwa da taɓo sun fi najasar yawa babu iskali a nan wajen saboda abin da yake mai yawa shi ne da ko kuma ya zama to cewar najasar ta fi yawa wato idan ya zama ta cewar najasar ta fi yawa to nan wajen najasar da ta fi a duka wani kaunin ba a shi ne jiya ta a kai ba ke cewa yana najasar ana afuwa a kanta saboda najasa ce wanda yake shukul ikirazi ne zai wahala ya zama ta ka kai maganin kansa da gani ba ta da iko akan abin da abin nan a ruwa ya taho da shi musamman a wurare da ya zama ta kanta da hanyoyin da gudanar ruwa ɗin hali na uku shine ya zamanto cewar kana ganin ainihin najasa din to in kana ganin ainihin najasa to shine wannan bai afiya ba sai ka dauki kanka da gare ta to shi kuma ya kawo kan cewar hatta inda ya zamanto ma najasa ita ce ta fi yawa ta fi wato kasar da sauran abubuwa da kuɗi in ita ce ta fi yawa to a nan wajen ita ma sai ka ta ta ɗauka kuma wannan shine aula kuma shi wato abinda ma rai ai ba zai ce zauna ganin abin nan ɗin yanda wato a najasa ta yawa a cikin yin ɗaya zai ce zai sallah a wajen in dai ba da wani kila ne sanya ba inda zai yi ta wanda yake taruwa a wajen sallar juma'a to in ba haka ba al'asari shi ne kan cewar mutum ya ƙoƙari ya ya ɗauke wato ya kawar da inda zai ya kawar da kansa daga nan wajen kada ya sallah a wajen zai zai gargadin iko wannan shi ne ƙarshen fasalin وأن تقليد راجي لم da وأن تتساب علاقة بإزالة النجاسة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أما بعد wani yana cewa za a iya cewa ruwan saka wato ruwan ban aiki na zaka ne saboda fitsari ne da ruwa a cakuɗe kuma ruwan ya fi fitsari yawa galiba ya matsayin shaɗi da kuma irin su ruwan dauɗa zo da sauransu ruwan saka saboda abin da yake insana a in akwai ainihin najasa a ciki wannan ruwa ne wanda yake a najasa ne saboda idan dai akwai ainihin najasar ana ciki ko kuma abin da yake galibi in an san duka galibi baya rabuwa da najasa kamar kasancewar kwata ɗin ba a raba ta da fitsari da mutane suke yi ko da ba bayan gida ne a ciki ba amma ruwan magudanar ruwa ta unguwa an san mutane suna tsugunawa su fitsari idan wannan shi ne galibi to ana hukunci da galibi hmm. domin an ce alghalibu kal muhaqqaq abin da yake galibi kamar abin da yake tabbatacce ne sai haka wa wanda yake da irin waɗannan alamu ga ai hukunci da najasarsa eh, da haka iya taɓa rigar mutum da yadda ake yi wajen ranar aikin da yaɗin nan da halatta a sallah da waɗannan kayan ba sai an yanke ko da halatta masu aikin da yanke sallah da kuma yanke jikin ah, amma ruwan ƙanzo da ruwan dauɗa wannan ba mai da ba ne domin ruwan kanjo kanjo baya daga cikin abubuwan da muka ɗauka a cikin majantan da haka dai ya jirkita ruwa ruwan da zai iya yin ƙarfi da kuma za a iya yin alwala ba za a iya yin yanka ba amma ba za a ce da ruwan mai ruwan ka ɗauke ya mai da su ya rage ka da kowa ɓata sifar ta bai da ka. Eh? eh ƙwarai ana ba mu dabbobi. Na'am? Eh, idan da kai nake wannan cewa ba na zaka bane mai na mota da sauran su kuma nan ba ko mai dai kawai kasancewar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake takarnuwa kada ya shigo masallaci saboda zai ci mutane to shi ma ne kayan makaniki in shigo cikin masallaci da kayan makanikanci da mai da sauran su zai ci mutane da wanda za su wanda zai tsaya a kusa da su a cikin kai duk aka muskare su da haka bai halatta shigo cikin masallaci da wannan kayan da kowa shirin da saboda kada ya ci yan uwansa musulmi wannan hadisin hana shiga masallaci da wanda yake tafarnuwa ko albasa asali ne kan dukkan wani abu wanda zai cuci mutane da za a yi shi a cikin masallaci da mutum kada ya zo masallaci da zai kada ya cuci mutane sannan wani wata a masa karin bayani dangane da cewa idan na jika ta bushe ta tashi daga najasa a'a ba wai mutlaƙan ba ne ina da ta bushe ta tashi daga zafar cewa ne kamar a ƙasa a ƙasa a fili na Allah al-musayir idan an samu na najasa a ƙasa sannan har ainihinta alamar ta riga ta bushe babu alamunta ko kaɗan to wannan wajen yana da ƙarfi za a yi sallah a wajen amma a jikin tufa ko a waje da ake yin sallah ko a jiki bushewarta ba ba gusarta da ita ba ce tunda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a kawar da najasa eh? ko a cikin masallaci ko da a ƙasa ne na cikin masallaci da za a bar najasa haka ba ba za a ce in sabbi shi kenan ta kai ba dole sai an wanke sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da azubar ya a nan wajen sannan wani ya sani yana hukuncin kawar da najasa kamar wanke maniyi amma bayan an wanke kufar za ta za a ga tana nuna gambara gambare wato kufar za ta nuna sati misali kamar a farar kufa eh to in ka tafi akan cewa maniyi najasa ne kenan amma a duka ƙaunin ne a cewa mani ya tsabu ne kamar da a karatun na wancan wancan makon da yake muke bayani kan shafi na kamar shafi'iya da al'imam ahmad ya al-masira a cikin madhabar ta kuma abin da yake ne mafi ƙarfi ta fuskar dalili babu laifi amma ko da a ƙaunin cewa jasa ne idan ka wanke shafin da zai tasiri da wata wanda zai a hadisin aisha radiyallahu anha ta kasance tana wanke mani daga fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fita sallah wa inna alaihi mabqa'ul ma' ko ga shi alamar dabbar dabbar ruwa a jikin dabbar dabbar ruwa a jikin sifarsa wato alamar shafe ce a mani da eh, riga ya tafi ga baki ɗaya ba al'asar wato gurbin baya fitarwa idan da ya zama to ainihin abin ya riga ya kai shi na'am kafin a wanke ba eh amma in ba a wanke in ba a in ba a kwarga ne su din da ma aka wanke da baki ɗaya duk babu yanzu wanda ya saura ɗin tun da ainihin ta riga yake shi kenan sai wannan yana so a fassara masa hadisin ummu salama za mu je shi ne amma dai a takaice ya hadisin ummu salama inni imra'atin أشد بك رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحطي على رأسك ثلاث حفيات ثم تكتبين عليك الماء فتطهرين تاتم بأن صلى الله عليه وسلم تكي إذا ما تكي بكي كما أنا تقيري ذاتي كنت كما قيري شيء بكي فإذا كاشي يوم كان جنابة za ta wanke da za ta tsinke shi sai ce la ya ishe ki kawai ki kwarara ruwa sau uku a kan kanki sannan ki zuba ruwa a sauran jikinki shi ke nan yi tsarki wannan hadisi zai zo a babu yanka inda ya irin cikin hujjan da malamai suke da wasu malamai suke yi da shi akan cewa ba dole ne mutum ya ci cuɗa ba zama wanka inda ya kwarara ruwa ya tabbatar ruwan ya sauke ina a jikinka ya sauke ya inganta wani ya sa ina hukunci wanda ya haka ruwan ɗaurayarsa da wani da wani chemical ko kuma bula wanki ya yi amma bai tsarkake kuka da shi ba wanki ya yi amma ƙarfi da yi ba saboda haka in yana nufin da wani ƙarfi ne ke ƙarfi da yi ba ƙarfi dole zai nufin da ruwa mutlak wanda ba haɗa shi da komai ba bula mai ƙarfi ce amma haka tana jirkita wato mai ruwa chemical kuma yana jirkita yana jirkita ɗanɗanonsa da matsayin sa sannan wani yake ne hukuncin sallar mutanen da suka yi sallah a cikin su akwai wanda ya sa riga mai hoto domin an ce mala'iku ba ka zuwa gare da hoto yake sannan ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akwai hoto a gaban sa bayan yayi ikin da sallar yake a miƙi Allah kirama a cire wannan hoton sannan ta yi sai idan mutum ya sallar da hoto in yayi da wannan hoton a jikin ka to ya yi cire ya saba ma Allah sai ya tura ya zuwa wani yake ne wani hukuncin wanda yana sallah raka'a biyu na ƙarshe ko karanta sai kan kamar yadda ya karanta na farko fatiha da sura babu laifi da akwai hadisi da suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura a rakoi na uku da na hudu saboda haka ba zai yi da sahwi ba aslan a wannan sura tsakanin kamar abin da yake cikin nasabar imam malik da ya tabbata a cikin sunan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta fatiha da sura a raka'a uku da ta hudu don haka idan yayi ba sai da sahwi ba babu laifi a gare shi sallallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wasallam Eh. Eh. Eh. a aiki cewa ya iya da ruwan bula haka yake aikin da ya iya ɗauraya da ruwan bula ko ruwan kemikal amma ta ga kamar ya ce ta yi yanki ya yi yanki ya yi to a haja ya yi yanki ya yi ƙarfi don haka da abin da ya zo daga baya ko za mu kenan jira kemikal duk ya zuma in dai in dai ba ya ba ta yayi amma illar shi ne ta cewa zai yi tsoraya da ruwa wanda yake ba ruwa wanda yake mai tsarki mai ba to shi ne zan da yake yana ɗaya daga cikin wato rashin mutunta sallah rashin mutunta sallah ne Allah madaukakin sarki ya ce ku bi zinatakum inda kulli masjid kirki riki adanki yayin da za ki je kowace sallah yayin zuwan ki masallatai rikar ado shi ne mutum ka sanya kaya na kamana amma ka je wajen sallah da kayan bacci wannan bai dace ba sallah ta yi sallah ta yi kuma sallah ta yi ta halatta amma kuma ya mujista ya mujista bai ba da bai ba ma bai girmama alamomi wanda zai girmama alamomi a addinin Allah yana daga cikin tsoron Allah zuciya wanda ke tsoron Allah shi zai girmama sallah da wurinta zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wannan wasu malamai suka ce ita mace idan ta shafa ruwa sau uku a kanta ya menene gaskiyar magana a mace ma sau ɗaya za ta shafa ruwa a kanta kamar da namiji yake shafawa ba abin da bambance ta da namiji ne da za ta yi alwala zuba ruwa sau uku da aka ce wajen wankan janaba ne wannan kuma ba mace hatta namiji sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake yana zuba ruwa sau uku a kansa ya cicciɗa kansa ya tabba ya kai ya tabba ya ruwa ya har asalin kansa har tsakar a tsakar wato ƙaryar kansa kai ɗin ya zama kansa ya ji ruwa ya taɓa ta ba kai ya taɓa sama ba sama sama ba tare da ya kai can ƙasa ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول لا يجمع كيف هذا من الأرواح كان في السماء وجاء أسبيك أقول أظن أن كيف جاء في البيضات ما لا يطع الله من أسفل سلطة بواي لك جبات الله في أبصر المسلمين بسيئة وصلى الله وسلم على عبده ورسوله